mune mana maraba da wannan lokaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka ranar ɗaya ga watan zulhijja ko kuma biyu ga wata ne ko ɗaya ne ɗaya ga watan zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da takwas ga watan shida dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wanda insha Allah a wannan zama namu muke fatan za mu gabatar da wata lakca mai taken jana'izar awasim idan aka ce a awasim akwai wani littafi wanda wani ɗan bidi'a ya rubuta wanda littafin nan idan mutum ya shiga littafin ya karanta shi zai tarar da abubuwa kamar haka na farko zai tarar da ƙarya zai tarar da ƙage zai tarar da ha'inci zai tarar da jahilci ta fuskar ilimi sannan kuma zai tarar da bankaura wato abin da ya sa na faɗa haka na farko na ce muku ƙarya bisa ga dukkanin dangoginta na farko a cikin littafin an yi wa Allah ƙarya an yi wa manzan Allah ƙarya sannan kuma a cikin littafin an yi wa malamai magabata ƙarya wannan shine ɓangaren ƙarya kenan sannan kuma a cikin littafin na ce muku akwai ha'inci ha'inci ta fuskar ilimi wato akwai abin da malamai suke ce masa alkhiyana ilmiya ha'inci ta ilimi ta inda za ka ɗauko zancen wani malami ya kamata ka jingina shi zuwa ga wannan malamin kamar yadda ka ɗauko shi amma sai ka ɗauko zancen sai ka yanke gaba ka yanke baya ka yanke tsakiya sai ka haɗa ya ka ce malamin ne ya faɗa kai mai sauraro in ba bincike kai na ilimi ba in ba ta hakiki kai ba ba za ka gane wannan ha'incin ba sabida haka to a cikin littafin nan akwai irin waɗannan masu tarin yawa sannan kuma da na ce muku jahilci waɗannan abubuwa in ka haɗe su duk zai baka jahilci amma abin da galibi suke tutiya da shi wai ta fuskar luga to idan ka kalli littafin ta fuskar lugat la'arabiya. za ka ga jahilcin da yake ciki yana da yawa wanda insha Allah za mu ji a karatu yadda za a dinga zaƙulo muku irin waɗannan bankaura da jahilci da malamin ya dinga yi wai da kuma sunan ilimi kuma abin da zai baka mamaki daga ƙarshe ya ba wa waɗanda suka duba littafin duk suka tsallake irin waɗannan jahilce-jahilcen ba su ce komai a kai ba suka bar littafin ya wuce wanda wallahi ni na rantse wannan littafin inda a ce a matsayi na jami'a a matsayi na jami'a academic zai yi risala ya kaddamar da ita akan abin da ya rubuta wallahi wannan littafin ba zai wuce ko ina ba duk wanda yake ɗalibin jami'a ne karamin ɗalibi ya san wannan littafin ba inda zai wuce sabida manhajul bahas al-ilimi idan ka koma cikin littafin za ga zero ne kawai babu wani abu da ya bashi haƙƙinsa a ɓangaren manhajul al ilimi sai kaɗan kaɗan inda ya ga zai iya yi amma kusan a kaso ɗari kaso saba'in babu manhajul basul ilimi a ciki ka'idojin manhajul basul ilimi babu to saboda haka to shi yasa wannan littafi akwai 'yan uwa daga cikin ɗaliban sunna suna nan suna kokari za su dau sun ma ɗau alkalami sun ma fara rubutu a kansa to kafin a yi rubutu a kansa ya kamata sai a fito da jahilce-jahilcen da ke ciki malam bashir umar Argungu, wanda rahimahullah gashi a zaune a kusa da ni farko da ya ɗauki littafin abin da zai baka mamaki tunda na san ba zai maimaita ba amma ku zan gaya muku wannan cewa yi tun daga kan unwan na littafin awasimul ummatil muhammadiyya min alkawasimil wahabiya yace tun daga nan ma ya tabbatar da wato mai littafin yana da talauci wajen sanin arabiya bai san arabiya ba tun a nan tun a unwanin sunan littafin aka kama shi to mutumin da tun a unwani aka kama littafi to me kake ganin in an shiga ciki to wannan tabayu da aka shiga ciki wancan zama da aka yi kusan taɓa kalashi aka yi to yanzu ma barna tekun sun yawa sosai shi ma wannan ɗin taɓa kalashin dai za a yi amma dai cocilance aka sa mai batira guda takwas aka haska don mutane su ga me ke ciki wato wannan littafin kada wani ya ce wai ya dame mu ko ya hana mu bacci ko ya yi kaza ai littafin da zai hana ka bacci da zai dame ka littafin da aka tattauna matsala ta ilimi sosai sai ka gaya za ka kare matsala ta ilimi amma muna tafiya da malam bashir yake cewa shi yanzu matsalolin ma da zai tattauna a littafin matsala ce ta ɗaliban ilimi waɗanda suke ibtid sanawiya ko ibtida'iya karatu ne na nahawul wadih al ibtida'i kun san nahawul wadih akwai guda uku na farko ibtida'i akwai guda uku na biyu sanawi to duk bayanin da zai yi akan matsaloli da suka shafi na luga ne na waɗanda suke yan ibtida'iya ma sun san wannan waɗannan abubuwan to saboda haka saboda lokaci ba tare da bata lokaci ba insha Allah zan ba da abin magana zuwa ga Sheikh Bashir Umar Argungun zai fara gabatar da jana'iza ta wannan littafin na awasi insha Allah abin da yawa ko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 ta daren lahadi ah, wanda malam ya riga ya gabatar da kwanan wata allah ya hada mu a wannan masallaci mai albarka ah, masjidu salafi salih ko a cikin wannan babban gari na kano ba don komai ba <clears throat> saboda munasaba na gabatar da karatu wanda ya shafi addinin mu to muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaitar da halishin mu akan abin da za mu faɗa ya kiyaye mu daga yin kusakurai kuma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya zamo dalilin mu da malam ya gabatar shine tattaunawa akan wani littafi da malam ya yi magana mai suna awasimul ummatil muhammadiyya min kawasimil wahabiyya wanda shine gyaran da aka wa mai littafin amma shi ya rubuta min alƙawasim wahabiyya wanda littafin ba yau za a fara karatunsa ba watannin baya da suka gabata an yi karatu a cikin wannan littafi haka na gabatar da laccoci kusan akalla guda goma domin fito ko sunansa ma ba ambata ba kawai ha'incin da ya shi aka haska to amma abin ban mamaki daga baya da ya ji karatu yana wasu maganganu <clears throat> cewa wai an zo an ce bai iya arbiya ba kaza kaza kwafi ya yi daga littafi kaza da kaza an faɗi littattafai guda bakwai to ai littattafan suna da yawa ba su kaɗai ba ne na biyu kuma a jira zai sake buga wani so kun ga yadda da littafin yaro an rosa shi ke da bakin bakinsa yake cewa wani littafin zai sake fitowa eh, to wannan ah, kamar yadda malam ya faɗa wani ɗalibin ilimi ne daga cikin 'yan bid'a ana kiransa abubakar muhammad sani maɗatai wanda ya shahara da khalifa abubakar mai ashafa an ce yana yawan karantar da ashafa wala allah ku da kano kun san da haka to a wannan gari yake <clears throat> shi sa muka yi tattaki muka zo saboda mun tattauna littafin mun munasaba ta kama muka zo tare da 'yan uwa aka ƙara tattaunawa a kan littafin duk da wasu da dama sun yi hatta a nan kano so saboda haka tun da bai karɓi nasiha ba to shi yasa muka bayyana sunansa saboda akwai alamun taurin kai tare da shi amma ya yarda da abin da aka faɗa kuskure ne jahilcin ya yadda da jahilci ne ya yi ya yadda su kun ga sai mu wa Allah godiya wanda duk abin da muka faɗa ba abu ƙwaya ɗaya da aka ba da amsa a kansa har yanzu kuma har abada ba za a iya samun amsa ba saboda gaskiya muka faɗa shi kuma ƙarya ya yi ilimi muka bayar shi kuma jahilci ya yi to wasu za su yi ta cewa ai ana ta magana kansa kamar yadda malam ya ambata wannan ai ba aibu ba ne ah, idan za ku iya tunawa a watanni ko shekaru da suka gabata yana cika baki da shi wannan littafin cewa ai ya gagari wahabiyawa 'yan izala kaza da kaza da kaza da kaza an kasa samun wanda zai daga wannan littafin ya ce ga gyara ko ga kuskure ya sha faɗa sannan aka samu wasu jahilai a social media su kuma suka mai da littafin ginshiki a wurinsu a ciki suke buɗe littafin su zagi malaman sunna su yi musu ƙarerai su faɗi abubuwa daban-daban daga wani jahili ya fito ya kama sunan shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce mai katon banza wasu alfaz waɗanda ba su da daɗin faɗa ko ya ce masa arne duk a wannan littafin suke ɗaukowa su shi yasa muka ga dacewar a fara tattaunawa ta furka sauti a nuna gazawar littafin sannan daga baya rubutu ya biyo baya saboda rubutu ba kowa zai iya karantawa ba ai duk wanda zai ce maka a littafin kama sunan da ka samu akwai kuskure to kuma kai tunanin cewa wai ba zai iya ɗauka alkalami ya yi rubutu ya yi raddin sa ba ai kaga wannan shirme kake yi to rubutu alhamdulillah muna nan muna yi kuma mun yi nisa ba ni kaɗai ba akwai ɗan uwa malam murtaza na'isi shi ma yana nan yana raddin littafin akwai wani daga nijar ma ya kira ni zandar ya ce shi ma ya fara raddin littafin so saboda haka su kwantar da hankalinsu amma dai yanzu abin da muke so a 'yan uwa su san cewa ga yanayin littafin yadda yake musamman waɗanda ba sa iya karatu waɗanda ake yaudara ana ha'inta su ana yi muna ƙarya ana yi wa malaman mu ƙarya su wannan a takaice abin da yake faruwa kenan saboda haka ya tabbatar da cewa littafin an rosa shi shi ya saye da awan cewa a jira na biyu zai fito shi abubakar baɗatai so a cikin littafin shafi na goma sha ɗaya zuwa shafi na goma sha biyu in kana da littafin ka buɗa za ka gani ya faɗi dalilin rubuta littafin abinda da yake cewa malamansa 'yan ɗariƙa 'yan tijjaniya su suka ba shi umarni cewa ya ɗau alƙalami ya zagi wahabiya ya zagi 'yan izala ya zagi alisunna sunna malamansa duk da bai faɗi ko suwaye ba amma dai a ƙarshen littafin ya faffaɗo su malamai da suka sanya albarka a littafin to ko wala Allah su ɗin ne ko wasu malaman ne na daban suka bashi kwangila ya yi muna ƙarya ya zagi malamanmu ya kafurta su yawa Allah ƙarya yawa manzan Allah ƙarya to mu sani ba wannan shine dalilin da ya sa ya rubuta littafin kuma har yake cewa ba zai taɓa yiwuwa ya saba ma'umarnin da suka bashi ba wato ko daidai ne ko ba daidai ba ne shi zai tunda malamansa ne wannan abu na farko kenan da kansa ya faɗa in kun duba shafi na goma sha ɗaya zuwa shafi na goma sha biyu ya yi wannan magana sannan akwai manya-manyan malamai wanda a nan kano suke ana kallon su manyan malamai ne kuma sun jinjina ma littafin da bakinsa ya faɗa ya ce akwai malaminsa mala abdallah uwais ya taimaka masa akan rubuta wannan littafin kuma ya yi gyare-gyare amma kuma duk da haka ba a gyara sunan littafin ba haka ya faɗa mala abdallah uwais ya ba shi gudunmawa wajen ganin cewa wannan rubutun ya cika saboda haka yana masa godiya akan gudunmawar da ya bashi na gyare-gyare sannan akwai wani farfesa a jami'a farfesa sani kamis ko a nan biyu ke yake shi ma ya yi takarizi ya yi magana wadda ka nuna cewa ya bi littafin saboda ya faɗa mai littafin ya tattauna kan kaza ya kawo dalilai ya tattauna kan matsala kaza ya kawo dalilai to kun ga in bai duba littafin ba ba zai shi wannan magana ba wani ana kallon su malamai a bangaren ɗariƙa tijjaniya amma kuma kun ga duka a farkon sunan littafin ma Allah ya rufe musu idanu ba su iya gani ba shi ɗalibin nasu ya yi kuskure amma kuma sun kasa gani kuma duk inda an ka rubuta sunan littafin haka ake rubutawa da wannan kuskure don a nuna maka shi jahili ne bai san abin ba to a gurguje kamar yadda malam ya faɗa dama umda shine allugatul arabiya tunda da ita aka yi rubutun kuma sai ka rubuta daidai ne sannan mai karatu zai iya karantawa ya fahimci abin da ka rubuta idan ka riga ka yi kuskure ka yi rakaka ka yi abin da ake kira da alhashu ka zo ka hargitsa tsakanin larabci da hausa so ba yadda za a yi mai karatu ya fahimci abin da kake faɗa su shi yasa muke mai da hankali akan wannan ɓangaren saboda al'umma su fahimci cewa daga cikin ƙa'idodin rubuta littafi shine sai ka goge a arabiya wannan dole ne sai kana da luga fiƙihun luga kana da ilimin nahau kana da ilimin sarfu kana da ilimin balaga tun daga alma'ani albayan albadi kana da ilmu ishtiqaq sai kana da su to shi wannan bawan Allah maɗate ko ko ɗaya baya da haka kawai ya ɗauki alƙalami ya shiga harkar malanta alhali shi ba malami ba ne so kamar yadda muka yi a wancan lokaci yau ma haka za mu yi za mu dinga faɗan safa shafi mu faɗi ga abin da ya rubuta sannan kuma mu yi bayanin da za mu yi daga baya za mu fara da shafi na takwas mai yiwa zuwa gaba za mu dawo zuwa ga wani shafi kamin na takwas ɗin a cikin shafi na takwas ya rubuta abin da ake kira da ihda'ul kitab sadaukar da littafi sadaukarwa to sai yana wani larabci yana son ya ce yana sadaukar da wannan aiki bayar da kyautar shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to bari ku ji wani abu da ya yi sai yake cewa a farko ihda'ul kitab bi kulli khudu'in wa khushu'in uqaddimu kitabi hadha ila man kana ku rike muna ila din nan ila man kana idza mashafil barril aqfar تعلقت bi بأذياله sahibil الخلق al'azimi wal ƙawimi kuma sai ce ila sayidina wa maulana duk balarabe wanda bai jan hausa in ya karanta wannan abin ba zai gane abin da ake nufi ba ba zai fahimta ba saboda ila guda ake bukata min harfi jarrin min hurufil jarri ila ilantihai ilgaya kuma ya riga ya faɗe ta a farko uqaddimu kitabi haza ila ina gabatar da littafi na zuwa ga to sai itiradi da yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gaba shine sai ka koma sahibul khuluqi al-azimi ma'abuci ɗabi'u masu girma shine manzon Allah wal khalqil qawimi da kuma halitta wadda take daidaitatta kuma sai sake cewa ila sayyidina <laughs> saboda jahili ne sayyidina din badal ne badali ne na sahibil khuluqi saboda haka shigo wadda ya yi da ila a nan ya ɓata larabcin gaba ɗaya kun ga huruful jarri karatu ne a farko farkon al-muqaddimatil ajin rumiya fa a farkon ta fa zaka fara ganin shi ba littafi na farko na koyon nahawu to har da haruffan jarra bai san inda ake aza su ba bai san ina ake aza ba bai san ina ne ba aza ba sana abin da ya shafi albadal wanda badal shi ma yana daga cikin almabari'u na nahawu hukunci hukuncin badal to madadin kawai in ya zo ya ce wal khalqil qawimi sayyidina waye ake sifantawa da waɗancan sifofin sayyidina waccan ila da ya faɗa a baya ta wadatar to ina waɗancan malamai da ya ce sun duba littafin kuma sun yi gyare-gyare ina suke malamai ba ku ga wannan ba wannan a shafi na takwas ba a shafi na takwas amma kun jira kakar da yayi jahilci biyu yayi harafin jarra bai san ina ake dora shi ba na biyu kuma bai san badali da abin da ba badali ba saboda haka wannan harafin jarran da ya sa ba kuskure ba ne jahilci ne bai sani ba ne eh shi ne kawai uzurin da zaka bashi kawai bai sani ba ne bai zauna gaban malamai ya yi karatu ba ya je ne jami'a ya yi cince-cince an tsintona an kawai shikenan sai aka raɗa mai rawani aka ce ɗauki alkalami ya zage izala shi kuma sai ya ɗauka da ya rubuta su kuma da yake malamai ne ana ji da su a harkar luga su tsaya su duba littafin to amma da yake sharri an kawa wasu sai Allah ya makantar da idanunsu kusakurai masu ɗimbin yawa suka kasa gani ballantana su gyara saboda ba gaskiya an ka rubuta littafin ba tun farko umarnin ma ba umarni ne wanda Allah ya yarda da shi ba su wanda abu na farko kenan saboda haka kun ji karatun 'yan firamare eh? eh wannan kuskure yana nan cikin al'ajin rubiya shi ne littafi na farko da ake fara karatu a makarantar zaure amma kun ji abin da ya tafka eh ba za mu ɗauki manya-manyan abubuwa ba ta iya yiwa a ce karatu ne na bai kai ba ƙanana za mu ɗauka wanda da su ne ma za ka fara kana saba musu totali kai jahili ne shine hukuncin da za a baka kawai ba kai karatu ba ne amma wani babban hukunci ta iya yiwa karatunka ne bai kai ba ko kuma malam ya yi ma bayani baka fahimta ba amma huruful jarri baka san ina ake aza su ba baka san hukuncin badali ba to wannan kaga barna ce mu koma shafi na goma mu koma shafi na goma shafi na goma shi ma ci gaba ne da abin da ya yi ma unwani a shafi na tara da yake cewa shukurun wata kadiru shi kuma yana godiya ne akan wasu waɗanda suka ba shi gudunmawa wajen rubuta wannan littafin to sai wani abin da ya tona makansa asiri wanda wannan abin da ya babban abin kunya ne kuma shi ke nuna maka cewa dole littafin a samu kuskure ashe matarsa ya kira da 'ya'yansa sai suka haɗu suka rubuta littafin da Allah wannan ba mi kunya ba ne eh bari mu karanta kare ce an masa karya shafi na goma abubakar maɗata yake cewa wala ya sa'uni an antahiya min hazihil kalimati ba zai yalwace ne ba a ce na karkare kawo waɗannan kalmomi na godiya duna zikiri ma ƙamat bihi zaujati ba tare da na ambaci abinda mata matata ta tsayu da shi ba matarsa fa ne matar tasa sai ya ce aishatu eh aishatu me ya kokarin da ta yi sai ya ce faqad bazalatil kasira min ajali ikimali hazal bahas <laughs> ya ce tabbas aisha aisha jaujati ya ce ta bayar da gudunmawa mai yawa ba ya kaɗan ba ya ce ba don komai ba saboda ta ga cewa littafin nan ya kammala sai ya ce fa aqarra Allahu Allah ya faranta idananta wa ambataha nabatan hasana duk addu'a ce to da ya gama da matar shi sai ya dawo kan 'ya'yansa wala aba'ul qalama yace kai ba zan aje alƙalami na ba hatta ubdiya sai na bayyana jazila shukuri godiya ta mai yawa li auladi ga 'ya'yana ga 'ya'yana sai ce min ha susan eh wannan min ha shi ma hashewu ne ba ta da wani amfani kawai jahilci ne khususan sai ce keɓance daga cikin 'ya'yan nan tawa sai ce alkabira babba daga cikin 'ya'yan nawa minhum daga cikin 'ya'yan nasa me sunanta sai ce hasana to hasana diyar abubakar madatai wace gudunmuwa ba babanki akan awasin sai ce faƙadi bazalati juhudaha ita ma ta zuba ƙoƙarinta sai ce gari ha tare da ƙananan shekarunta wai ka ƙananan yara ya tattara eh a taimaka mai ya zage izala <laughs> to ko kada so a karaba kalla <laughs> fi maktabati alkhasa gudunmawar da ta yi ta ba da gudunmawa a cikin laburari na daga ciki min tanzimi as-safahat ita ta tsatsara shafi-shafi na littafin ita wannan yarinya fa wata riƙimin safahat hatta lambobi kuna jin muna cewa lamba kaza shafi na kaza to hasana ta yi <laughs> hasada ta yi wa gairihi ba ma wannan kawai ta yi ba akwai abubuwa da yawa da ta yi a kan gudanar da aikin littafin sai ce wa haka za uktuha haka ina bayar da godiya a kan uwarta ita ma ta bayar da gudunmawa asma'u asama'u to ku rike mana asama'u daga nan wa ahmad biyu wa abdurrahman suyuti da kuma ɗana abdurrahman suyuti to bar ku inda jahilcin yake sai ya ce faƙadi sahama fi munawalatil kutubi to madadin ya ce faƙadi sahamu saboda mutum uku ne jam'i ne eh? da namiji sai jam'i da Allah mutum ɗaya ambata to sahama ya ba da gudunmawa kace akwai matakka eh aisha eh kakkasawa wal adab kace akwai hasana ko ba haka ba kace akwai asama'u kace akwai abdurrahman suyuti mutun nawa akwai ahmad koma zuwa gare su shi ma wannan yana nan cikin al'ajin rumiya eh tana karantar da kai bambanci tsakanin abdama'ir na mufuradi da na tasniya da na jam'i to har da shi madatai bai sani jahili ne kinni eh, in ya ji yayi hankuri shine kai abin da zamu faɗa masa shine kawai ko bari ya nuna bari mu ƙara ba gaba don ya nuna maka jahili ne sai ya ce fa as'alullah ta'ala an yanfa'a bihimul islam ka gane sai kawo zamiri can bai sani ba ne wai yana roƙon Allah Allah ya amfanar da musulunci da su amma can kuma sai ya ce faƙari sahama madadin faƙari sahama. yanzu don Allah saboda wancan larabcin sa ne wancan larabcin sa ne wannan na ƙarshen shi kuma addu'a ce da malamai ke yi a cikin littattafai sai ya ɗauko to shi yasa bai kuskure ba shi yasa bai ce fa as'alullaha ta'ala an yanfa bihi ba inda larabcin kansa zai yi da ta'abiri nashi to ba zai iya kawo wannan ba to tsakanin ku da Allah me abin mamaki da an samu kuskure a littafin kaje ya tara ƴaƴansa ƙanana shi da kansa ya faɗa yara ne da matarsa suka har haɗa mai da lamba da safa da tarkimi kila har da wani larabcin ma nasu ne tunda ya ce da wata gudunmuwar da yawa yanzu wannan akwai alamun tsoron Allah tare da shi eh tsakani da Allah na babu tsoron babu alamun tsoron Allah tare da shi eh to saboda haka ya tona wa kansa asiri ya faɗi dawa-dawa suka ba shi gudunmawa a wajen kammala littafin shine matarsa da kuma yaransa ƙanana eh, Allah ya taimaka eh, to mu ƙara ba gaba mu koma shafi na talatin da bakwai shafi na talatin da bakwai shafi na talatin da bakwai eh, za mu gani a fakara ta biyu an gane ko inda ya ce wa ƙadina ƙantu min mufti shafi'iyya awwalan wa mufti hanabila kun ga wurin ko to a cikin wannan saboda a gurguje a ba mu da ainihin lokaci amma yana magana ne kan shekul islam eh, muhammad ibn abdulwahab yana magana ne cewa wai bai da aiki sai kafir ta musulmi haka malaman zamaninsa sun rubuta sun faffada to bayan ya gama da wannan sai zo yana wani larabci hausa-hausa a ciki yana cewa bayan ya faɗa wa kana safakan lidima'il yi wannan duka ƙarerayi ne wasu suka faɗa shi kuma ya kwafo cewa ai muhammad bin abdulwahab yana zubar da jina ne yana kashe mutane wasu ne makiya suka rubuta mun faɗi littattafan a karatun da ya gabata to a can shi ma ya kwafo to sai ce wa ya annahu huwal muslimu al-mukhlis wal kullu ghayruhu mushrikuna dan Allah wannan larabci ne eh ku duba fa wa yaz'umu kuma yace annahu huwal muslimu ya kawo damirul gaiba guda biyu a lokaci daya akan mutum daya ba tare da wata fasila ba a ƙa'ida ta balaga wannan yana iya halatta in akwai dalili za ka iya samun wannan a cikin alkur'ani amma sai an samu dalili shine a lokacin da ya zan wannan abun kana son ka taƙaita shi a kan wani wanda bai yiwa wani ya ɗau wannan abun sai shi to ana buƙatar ka kawo gamiru fasilin saboda taukidi Allah yana cewa wa annahu huwa abhaka wa abaka kun ga mata ni zakara wal unsa to can ta gaba wa annahu kamin ita wa annahu huwa agana wa akana wa annahu huwa rabbu shi'ira sannan wa annahu ahalaka adana al'ula kun ga ayoyi guda hudu Allah ya maimaita damiru fasli wa annahu huwa eh ta farko abu haka wa abaka sannan ta biyu wa annahu huwa amata wa ahaya to wannan malamai suka ce na balaga dalilin da yasa Allah ya maimaita damiru fasli saboda su kafirai mushrikai a wannan lokaci wasu kuma wasu suna iya suna itikadin cewa akwai wasu waɗanda za su iya saka cikin musibar da za ta saka kuka ko wani bala'i ko wani tsanani haka wasu za su iya rayarwa za su iya rayawa kamar yadda annabi ibrahim wancan ya gaya masa ana uhuyi wa umit to shi yasa Allah ya maimaita damiru faslin saboda a nuna wannan sifa ta takaita ne ga Allah kaɗai shi kaɗai ke iya saka kuka shi kaɗai ke iya saka dariya shi kaɗai ke iya kashewa shi kaɗai ke iya rayawa amma da aka zo wajen mi wajen halitta ba su da saɓani kan wannan sun yadda da Allah ke halitta to babu buƙatar a maimaita damiru fasli shi yasa Allah ya ce wa annahu khalaqa zawjayn saboda bangaren halitta mushrikan laraba ba su da sabani ina fatar an gane to haka sauran ayoyin su ma saboda lokaci haka za su yi tafiya to inda wannan bai karanta uqudul jima'a ba shi yasa ya faɗa wannan jahilci ta balaga shi yasa ya samu kansa a cikin wannan jahilcin to nan kuma yana son yayi magana ne kan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sai ya ce wa yaz'umu annahu huwa al-muslim da Allah Muhammad Ibn Abdul Wahhab shi kadai ne yake kiran kansa musulmi masu kiran kansa musulmi da yawa ba shi kadai bane an gane sannan bai taba da cewa shi shi kadai ne musulmi ba bai taɓa rubuta haka ba bai wannan ikirari saboda haka maimaita huwa ɗin da ya yi shi ake kira a wurin balaga alhashu zikiru ma la fa'ida fihi ka ambaci wani abu wanda babu amfani a cikin ambatarsa a cikin larabci ko cikin zancenka wannan shi ake kira da alhashu kawai kamata ya ce wa ya zu'umu annahul muslimu wannan kalas ya wadatar ina fatar an gane al to kuma jahilci da ya na biyu sai ce wal kullu ghairuhu mushrikuna wallahi wannan ba larabci ba ne eh, wal kullu yasa alif da lam kuma ya ce gairu kuma sai ce mushriku ne sai kawo wul jama'a <laughs> madadin wa kullu gairihi mushrik wannan shi ne larabci sahihi ko da hausa zaka ka jana cewa yana da awanshi shi eh, wato menene duk wanda ba shi ba mushiriki ne ba a cewa duk wanda ba shi ba mushirikai ne ba a faɗan wannan to wannan kalmomin ne na larabci amma abin da ke cikin zuciyarsa hausa ne eh abin da larabcin da ake cewa kalmomin arabiya ce amma kuma a ta'abiru ba larabci ba ne eh ta'abirun ne hausawi ta'abiri ne na hausa kawai laisa arabiyan ba larabci bane saboda haka abin da yake daidai wa kullu gairihi saboda damirin gairihi ba gairuhum an ka ce ba wa kullu gairihi ba gairihim ba to sai ce mushrik wannan shine fasaha kunga wannan rashin balaga ce a cikin uqudul juman a farko farko ma jalaluddin ya yayi magana akan duk waɗannan abubuwa inda ake kawo damiru fasilin da inda ba a buƙatar a kawo shi da inda ake kawo damiru sha'an da inda ba a bukatar a kawo shi da inda ake kawo damiru gaiba da inda ba a buƙatar a kawo shi duka an yi bayani amma saboda bai je makaranta ya zo na ya karatu ba to shi yasa ya fada cikin wannan kuskure to a gurguje bari mu je shafi na gaba mu koma shafi na 38 shafi na 38 an gan shi e yawwa a can ƙasa gaba ɗai kamin ƙasa gaba ɗai kai eh, inda yake cewa wata farraɗa bunu abdulwahabi an gan shi hatta kasama shirka wal kufra kasaman idda min indihi to bayan ya gama wannan magana sai ya ce qultu zalika li'annahu laysa lahu hammun illa takfir to haka zaka yi ta jarraka ka ku duba fa qultu zalika wannan zalika ba ta da amfani ba inda zaka mayar da ita a cikin zancen sa a baya ismul ishara ne akan kawo ismul ishara ne idan ismul zahiri ya gabata to kuma bai gabata ba idan ka zo fassara sai dai kawai tilka huncaninka me ake ambata ba a san shi ba ba san shi ba kawai ba ya da jari na kalmomi to shi yasa sai ana haɗe-haɗe a kawo abin da ya dace da abin da bai dace ba sai a sa madadin kawai ƙuntu li'annahu laisa lahu hammun illa takfir wanda shi ne larabci sahihi wannan zalika ba ta da wani amfani kun ga abin da ya shafi asma'ul ishara shi ma karatu ne na yara akwai inda ake kawo shi bai san inda ake aza su ba ko suna ya gabata ko bai gabata ba kuma wannan yana da yawa a littafin qultu zalika qultu eh, binna zalika qultu zalika qultu tilka yana yawan maimaita wannan kuma in ka koma baya sai kai ta tunanin a wane suna zaka mai da ismul ishara din sai ka rasa babu shi wannan kuskure na farko kenan a wannan shafi to mu je shafi na 49 ana gani da kyau shafi na arba'in da tara, inda yake magana kan izala da ƙarerayi inda yake cewa faka nasmuhum al'awwal jama'atul izala wasu ya izala sunansu na farko jama'ar izala kama huwa ma'arufun sun mantasabu ila bin abdulwahabi wai sai mun ka jingina kanmu zuwa ga muhammad bin abdulwahab aga wannan ƙarya yi muna ba inda mun ka jingina kanmu zuwa ga su ne ke faɗa da magabatansa suna ce mana alwahabiya amma mu ba ma faɗa su wannan ƙarya ce magabatansa suke rubutawa suna faɗa amma mu ba ma faɗa wannan ƙarya ce to can gaba kaɗan saboda lokaci inda ya ce falamma an sau annan nasa arafuhum gayyaru hadha lisma duk da yasa isma kuskure ne jahilci ne wai yana son ya ce lokacin da su 'yan izala suka manta wai sai suka canza sunansu na farko sai suka sama kansu wani suna ila salafiya sai sun ce wai su 'yan salafiya ne to ku duba fa madadin falamma na su bai san bambanci tsakanin nasiya da ansa ba nasiya ya manta shi karan kansa ansa kuma gairahu ya mantar da waninsa to yana son ya ce sun manta sai ce sun mantar da wasu falamma an lokacin da suka mantar annan nasa bisa yadda ya rubuta lallai mutane arafuhun sun gane su gayyaru hazal lisma wai sun ka canza wannan suna daga izala sai suka koma a salafiya wahabiya kai kun gani wannan shi ma karatu ne farko-farko a sarfufa eh na su ma zukiru bi ka gani sannan wacce aya kuma menene ma an menene an sanihi shaytanu ko fama an sanihi illa shaytanu an azkura kaga akwai bambanci idan an mantar da kai ne sai ka ce ansa ko kuma kana son ka ce an mantar da shi ko eh, ya mantar da wani to sai ka ce ansa sai ka ƙara hamza sai ya ta'adiya da hamza tunda sulasi ne nasiya min babi fa'ila ya fa'alu nasiya yansa nan kuma su suka manta su yan izalan da kansu kamar yadda waccan aya su suka manta to sai ce wai sai suka mantar walan ma na su ma zikiru bi <laughs> kun gane shi ma wannan jahilci bai karanta lamiyatul afa'ali ba ta ibnu malik shi yasa ya fada a wannan babi eh, da ya karanta zai gano a fa’al masu ta'adiya da hamza da waɗanda ba sa ta'adiya da kuma bambanci da ma'anoninsu ina fatar an gani wani abu na na gaba kenan sai abu na gaba a gurguje mu koma shafi na hamsin da biyar shafi na hamsin da biyar afwan shafi na hamsin daidai shafi na hamsin daidai ga abin da yake cewa famin ƙaulihi haza daga cikin wannan maganar tasa ne a hazal izaliyuna a kazal izaliyuna sai 'yan izala suka riki fi biladina kuma sai ce haza fi biladina jan baladin madadin ya ce hazi wannan karatun ya firamare ne ba in ka je cikin al'ajin rumiya za ka ga wato jam'i a yi mai ishara da hazi eh idan jam'u takasir ne eh, jam'u takasir to <clears throat> bilad jam'u baladin bilal jam'u taksir ne saboda haka ismul ishara ɗinsa hazihi za a ce amma sai ya ce haza saboda jahili ne wallahi bai karatu ba shine adalcin da zaka yi masa e kawai ya koma makaranta ai shi yasa ya ce to yanzu a jira wani littafin saboda ya san wancan yaro su <laughs> za ka gane wannan kwaba eh otto oh, laifin asama'u ne mala ya ce laifin asama'u shi a <laughs> ah, aisha ne ko a <laughs> ah, akwai asama'u <laughs> eh, ni na fi ganin laifin matarsa kuma wannan za mu sake maimaita iri ne don ku gano cewa jahilci ne eh, ku riƙe mana fi bila na haza to mu koma shafi na gaba <clears throat> shafi na hamsin da biyu gashi nan inda ya asimatun sai ce laƙari zakarna min qablu annal wahabiyata daidanuha sai ce takfirul ummati wa ramyuha bishirki min duni adina mukhalafatin wa illa fa jumhurul muslim kai gaji wannan larabci ka larabcin kasuwa ne illa fa jumhurul muslim eh, sai ya ce ala jawazin nushrati watta awizi wata awizi ku ji da kyau watta awizi watta ma'imi kuma sai ya ce al-islami eh, to wannan jahilci biyu yayi abin da yake son ya ce ce wata'awizi wata ma'imil islamiyya saboda jam'i ne to kaga dole su siffar ita ma a sa mata ta'u saboda jam'u takasir ne wannan shine ka'idarsa kama sai ya ce wattama'im al-islami al-islami ko mufradi ne at-tama'im jam'u tamima kaga wannan hausa ce <laughs> sannan jahilci na biyu na shari'a da yayi a musulunci babu babu at-tama'imul islamiyya eh, musulunci bai karantar da wai ga wasu layun sunan su layun koyarwa musulunci ba ko akwai to kun ga ya jahilci shari'a ya jahilci mi ya jahilci luga to yanzu billahi alaikum wannan yin baka kira shi jahiliyo me sunansa Eh? eh ba zagi ba ne ya yi haƙuri eh matansa ne suka ja masa in ji malam eh saboda haka to yanzu da sai dai a tarkato waɗancan malaman farati sako eh amma dai yanzu kan aisha ta zubi eh, amma matan maɗatai asama'u ma haka hasana ma haka ahmad ma haka abdurrahman <laughs> amma duk na faɗa ce <laughs> Allah ya sa guda ce to ga mala yana ce min lokaci amma mun yi kusan karasa mu koma shafi na 87 shafi na 87 eh ban san in ambaci wani kuskure wanda sai kai zurfin karatu zaka gano shi shi yasa kuka ga mana dan abun nan to mu koma shafi na 87 da bakwai shafi na 87 eh, ina can da ya ce fi biladina haza to a wannan shafin ma ya sake tafka wannan jahilcin ya sake eh ga abin da yake cewa duk da wani larabci ne shi ma ya gwabza a sai a hankali ya ce wa a ɓaltu fi hazal maudu'i li'annahu maudu'un muhimmun jiddan khususan fi na haza kaga ba su ɗaya faru ba wannan alama ce ta mi jahilci to sai ka ce kuskure alkalami ne jahili ne bai sani ba bai san in jam'u takasiri aka same shi ba to idan za a kawo masa ismul ishara hazi ya ke daukowa jam'ul muzakkar salim a kawo haula wannan shine ka'ida yana nan cikin al'ajin rumiya gaba ɗaya karatun mu ba ta cikin al'ajin rumiya da lamiyatul af'al ba ba mu ma shiga alkhulasa ba alfiyatu bin malik don wala Allah a ce kila karatunsa yanzu ne ya fara ko zai fara bai abin nan ba ta yi sai ku dan sama masa uzuri ko su sama masa uzuri to cikin ƙanana ake ɗaukowa e, to mu koma shafi na 162 shafi na 162 e, eh, shafi na 160 da biyu an gan shi an ga shafin ko 162 cikin al'awasin ya kawo wasu sadarat to a ƙarshe jimla kawai ta ƙarshe ta nuna wannan tantirin jahili ne da ya zo yana tattaunawa ce <clears throat> kan kisar da aka tattauna kisatul utubi kun tuna ta a cikin ramadan wadda limamin abuja makari ya yi ƙarya ga shekul islam ne taimiyya kuma ya ce ayin ijima'i akwai riwayoyi da yawa ko wanda mala alƙasin eh, hafizahullah eh hotoro ya maida masa martani ya tona masa asiri ya ƙara fitowa mu ma muka yi masa raddi sai ya sake turo wani wani ɗalibi daga misir ana ce mai al'azahari ɗan zariya ne shi ma ya zo ya ƙara jahilci ya ce ai ƙissar tana da rawayoyi guda shida a littafin da ya rubuta alƙaulul mumbi sai ya ce tana da hanyoyi guda bakwai shi ma muka yi masa zama uku muka nuna jahilcinsa muka karyata shi muka yi bayani duk karatukan suna da to bayan ya gama kawo maraji'u da malamai suke ambata wannan kisan wanda duk mun yi bayani sai ya ce da malaman da suka rubuta sai ya ce wa gairuhum alkasiru don Allah ka ji wannan larabci wa gairuhum alkasiru wala wannan ba larabci ba ne waye da wasunsu mai yawa wannan ko da hausa kafa ɗaya da ma'ana eh sai da ka ce ni da wasu su masu yawa to kamata iya cewa wa gairu kasiruna kasiruna saboda wa gairu waɗannan wawul isti'nab gairu mudafun wa mudafun ilaihi mubtada ne to labarinsa shi ma jam'i ya kamata ya zama an gane jam'i ne tunda an kawo sai ce kasiruna to mu dan ja baya kaɗan dan a nuna maka wannan shi ma jahilci ya haifar da shi a farko farkon littafin ya rubuta irin wannan larabcin eh shi yasa nace ku rike mana ita eh ku rike mana ita yawwa shafi na tara inda yace shukurun wata kadirun can da yace wala ya futu ni an ashkura asdiqai to bayan ya gama ambaton su ya gode ma wane ya gode ma abokinsa wane ya gode ma wane sai ya ce wa ghairuhum alkafin kamar yadda ya faɗa a shafi na 160 wannan alama ce ta mi so ba kuskure ba ne eh yawwa da ya je can shafi na 162 sai bi sai gyara wallahi akwai kusakure sun fi ɗari manya mun kawo da kai a kansu saboda abin da za mu faɗa kar wani ya ce yana da uzuri shi yasa muka a akan ƙanana kun ga hatta hukuncin mubtada da labari bai sani ba wani yana daga cikin almabadi a ilimin a aka raba kalla shi na annahul wadih aji na harko ko ba ce iya suna nan to Allah ya sawwaka to bari mu je ga na ƙarshe sai mu tsaya a kansa bai tilka asharatun kamila eh duk da eh a shafi na ɗari uku da tara eh wannan kuma wajibi ne a yi tambayi saboda wai wai mai wannan kwabar wai shi ne zai wa a shekul albani gyara a larabci <laughs> to shi ya zama wajibi mu ambace shi saboda haka dole ne mu ambace shi eh shafi na 309 309 a taya mu duba jama'a 309 eh 300 yawwa 308 afwan shafi na 308 gashi can ƙasa mala ya ce eh, wannan a shekul albani rahimahullahu ta'ala yana tattauna wata matsala yana yin raddi ga ashaiku abu zahara wannan ɗan masar ɗin nan masa raddi akan matsalar iyayen annabi eh wadda ba tattauna ta zamu yi ba to anan sai a shekul albani sai yake cewa faƙalar albani fil hadithil awwal واعلم أن هذا الحديث مع صحة مع صحة إسناده وكثرة شواهده وتلقي العلماء النقاد بالقبول له yana yana kawo abinda Sheikhul Albani ya faɗa ne a cikin littafinsa Sahihu Siratin Nabawiyya a ciki da yake taliki yayi wannan magana to sai a shekul albani ya ce fa inna shaikha abu zahara shi wannan malami da ake kira abu zahara to kamin ma ya yi magana ya kawo magana a shekul albani sai ya sauri ya ce kuntu kuntu sai ya ce haka zabi urufi yadda na faɗa haka ya rubuta da harfansa ban canza masa ba amma wasawabu an ya kula a ba zahara <laughs> a ba za a kusa abin da ya rute shi fa inna kun ga inna eh tana buƙatar suna da labari sunanta ne masa nasba ko ba haka ba labarin ta yi masa rafa to anan sai aka kawo sunanta shine ashaika kun ga mansubi to abu zahara badal ne na to kun ga kamata shi ba ya zamo da ni da nasaba saboda shi badali yana ɗaukar hukuncin sunan da ya gabace shi to abin da ya ɗauke shi kenan alhali akwai wani ilimi to nan sai mun ɗan tsallaka alfiya eh sai an ɗan tsallaka an ɗan ƙara ba gaba ilimin shi ne wannan yana da yaƙini bai kai can ba alkhulasa akwai wani babi da aka rubuta mai suna alhikaya ibnu malik ya yi magana ta abinda ake kira alhikaya akwai hikayatu jumlatin akwai hikayatu mufradin abinda ake kira hikaya idan ka ɗauki littafin ko da manhajus salik ne ila alfiyat ni malik wanda aka fi sani da al'ushimuni abin da ya sana ambace shi ana yin sa a zauri idan aka yi ibnu aqil to shine sharhi na biyu da za a sa tare da hashiya as to in ka ɗauka suka zo sun yi bayani akan abin da ake kira hikaya cewa ita hikaya an ta ji abil ƙauli ala siratihil ula shine yadda ake faɗin magana to ka faɗe ta ba tare da kula da ka'idar lairabi ba wannan a ma akwai shi a zancen 'yan aljanna وقالوا الحمد alhamdu lillahi أذهب عنا anna ka gani كو ko وقالوا الحمد لله to kun ga anan da aka ce wa qalu sun fada ana ana jiran ne maf'ulun bihi tunda an samu fi'ilun wa fa'il da wa'ul jama'a shine fa'il sai aka kawo jumla aka ce ga abin da suka faɗa alhamdulillah sai aka yi mata ne aka kawo ta saboda abin da suka faɗa shine aka aka faɗa to wannan ana kiransa da alhikaya hikayatul jumla hikayatul jumla ake kiransa an gane to ne ana albani shi abu zahara haka ya shahara ana faɗinsa <clears throat> ba a ba zahara ake cewa ba to shi yasa da yazo sai ce fa inna shaykha sai ce Abu Zahara kun ga shi bisa ka'ida yake ta ilimi amma shi saboda jahili ne karamin sani ko kubi sai kuskuratar da Sheikhul Albani saboda karamin sani ukumi saboda bai je alfiya ba al'ajin rumiya ma bai karanta ballanta da ya je alkhulasa saboda haka larabci a shekul albani daidai ne a shekul albani manyan kama sun taba shi a bangaren arbiya kuma sun jinjina kuma sun tabbatar da cewa ya kai kuma ka karanta littattafansa duk wanda a ɗalibin luga in yana karanta littattafa a shekul albani ya san malami ne a farko farkon karatun sama, ya yana takassusi ne akan harkar adabi da alƙisas na larabci kamin ya shiga cikin ilimin hadisi sai da ya gugu a larabci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 bayani da aka zubo nan fa yan uwa malam ya taba bangaren luga ne kawai bangaren luga ne kawai bai ma shiga bangaren na hau sosai ba kuma bangaren luga din ya ɗauko abubuwan farko-farko bai shiga cikin abubuwan da suka nutsa ba in banda wannan na goma din nan na ƙarshe shi ma abin da ya sa shi malamin wani abu ya yi abin da ya yi shi ne wato yana so ya naƙadi ne ga dinin albani to sai ya fada bai san shi karamin sani ne da shi ba sai ya fada cikin kuskuren da ramin da bai iya fitowa daga ramin ba wato sai ya ɗauka wannan abin kamar ya yi wata tashi nan kuma fadawa ya yi to wannan shine abubuwan amma akwai maganganu da yawa wanda malam inda an bar shi wallahi lokaci ba zai mu ba kamar yadda na gaya mana a farko wannan malamin ya rubuta littafin nan abin da ya sa kuka ga muka takaita a ɓangaren luga ɗin to wallahi ɓarnar da ya yi a wajen aƙida ta fi yawa ɓarnar da ya yi a wajen a wajen ɗauko nassi ma wajen ɗauko nassi ka sanya shi ko kuma wajen wajen ihana barna tekun da yi tana da yawa idan muka koma wajen manhajul basul ilmi za ku ga barnar tana da yawa to amma mun takaita a nan abin da ya sa saboda galibinsu idan aka zo magana ta luga ko kuma a zo magana addini sai su koma su fake suna gyaran luga haka suke yi su yan bid'a in dai aka zo ana maganar addini ana cewa kayi shirka waje kaza nan wajen kayi kaza sai ga suna cewa harafi kaza ba a sa shi kaza ba luga an taba ta sai ga suna gyaran luga wanda wallahi malam a cikin karatun da malam Bashir yayi inda na bashi da yanzu zai sa muku Shehu Ibrahim ba shi suke ji da shi ba Shehu Ibrahim Iyas wallahi akwai karatun da Malam Bashir ya yi, sai da ya dinga zakulo gyara na luga gyara na larabci da ya dinga cinsa gyara kuma muryarsa ce sosai in aka danna murya sai a ce to malam yi kuskure anan in aka danna murya a ce malam ya yi tabare anan nan ya yi kaza haka aka dinga cinsa gyara to wannan shine abubuwan, in aka koma luga wallahi zero ne to ballanta na bangaren aƙida kuma dama ba ba ba ba bai danin su bane ba wajen su bane ba san aƙida ba ba su san abubuwa na addini ba Allah ya sa mu dace ina ganin a gurguje zan mika mu wajen ash-sheikh ash-sha'ir al-mahir Abu Abdurrahman wanda wato sai dai za ku ji shi tukunna sai na ba sai na koda shi ba tukunna za ku ji shi in in aka shiga malam bismillah طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتول أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا لك يا أكرم الأكرمين ورب العالمين اللهم اجعل ما نقوله وما قلناه حجة لنا لا حجة علينا اللهم اهد قلوبنا وسدد على الحق ألسنتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، منا فريم تشيكن اقوى دا يوما آه، ونا دارن مع البركه ونا مسلات مع البركه ونا امور مع البركه ومن ابن ابنجي سبحانه وتعالى كتاب القران وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين كونوا زعل صلى الله عليه وسلم كتشيوان الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته babban abin da yake sa hakikatan ake zama ake magana Allah ya sani ba wai magana ce ba ta tozartawa ko wulakantawa ko kuma musgunawa wasu domin abin da muka yi imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya rubutu Allah yake cewa satuktabu shahadatuhum wa yus'alun lalle lalle kamar yau muna da ranar da zamu tsaya a gaban Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya magana akan wani da ƙarya da kage ubangiji subhanahu ta'ala zai tsayar da shi a gaban shi dan ya kare abun da ya faɗa kuma duk mai hankali ko kuma duk wanda yake karatu ko da karamin karatu kake yi musamman wanda yake karanta alkur'ani ƙage da ƙarya da ƙazafi shine babban makami da wanda suke yaƙi da gaskiya suke ɗauka domin duk mai hankali ya san cewa ita gaskiya ita kaɗai take da dalili ita kuma ƙarya sai dai kwashe-kwashe ƙarya bayan da za a yi a kawo ƙarya mai sunan ƙarya ko bata kuma a nemo musu lafiyayyen dalili a kafar da su ba zai yiwu na haka duk wani magaryaci mai so ya kawo wata muguwa aƙida ko wani abu na dole sai da ƙarya dole sai da haɗe-haɗe dole sai da jone-jone don haka kuma ubangiji subhanahu ta'ala a kullum duk wata ƙarya za ka ga dalilin rusa ta iya binta yanzu abun mamaki kai, shi abun bacin rai irin wannan littafin a ce wai wasu manyan malamai wai sun ce sun yarda kuma abun da aka faɗa gaskiya ne wallah abun kunya ne wannan a cikin larabci na mamaki na abun kunya za ka ga mutum ya zo yana magana akan aƙida aƙida ta musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a hadisin karshen zamani sai yake magana akan wani wata sifa da annabi ce ar-ruwaybida sai sahabbai suka tambaya suka ce man huwa ar-ruwaybida yace ar-rajulu tafihu yatakallamu fi amri al-am mutum wanda yake bai kai ya kawo bai zo dinga tunkarar manya-manyan matsaloli yana tattauna a kai ni yadda malam ya faɗa an dan fara zaƙulu wani abun larabci wannan littafin duk wanda ya san larabci yake da adati da insaf wallahi musiba musiba da ka dan shafi ɗaya biyu sai ka dinga ɗauko larabci na mamaki ni gaskiya ba abun da na faɗa yan uwa da na dan fara karanta littafin nan da na karanta shi abunda ma nake tsammani da hausa ya rubuta littafin nan sai juya shi da larabci domin ta'bir ta'bir da ake na larabci kawai kana karanta hausa kake karanta na haka ni zan dan zakulo su al'amura ba tare da nayi yi ta'liqat ba dan wani abu ma duk wanda ya ji ma ya san ma ba sai an yi ta'lili ba kai a shafi na uku farko farko wannan kuma duka nake ga ban wuce muqaddima ba farko farkon safahohi daga na ɗaya zuwa na takwas zuwa na goma wata magana da yake faɗa a shafi na uku yana magana akan bayan cewa wannan littafin bugun da aka yi duk ya gare a kasuwa sai yake cewa an بعد أن نفدت الطبعة الأولى واستمر الطلب لها kaga ka'ida a ce ustamarar talabu alaiha duk wanda ya ce laha wani hausa ce shafi na gaba shafi na shida yana magana kan abun da ya shafi kishi sai yake cewa na wa yaghiru ala al-madhhab maliki wa ghairi ala rabci wannan min al-ighara farmaki ke kenan fa a ka'ida sai dai ce wa yagharu ala al maliki dan asalin su ba dai ba duk da asalin kalmar da mun aghara shine eh, aghara yughiru wannan kuma ghara ya gharu a larabci ke dan haka nan gudun eh, magana ake ta kishi shi kaga da yake da Hausa kusan yake magana a ta'birin gaba ɗaya magana yake kamar waya kai farmaki fa duk wanda yake eh, yake jin larabci duk wanda ya fahimci wannan ya san wanda ya karanta yayi wannan rubutun yana da jahilci sosai akan harkar larabci shafi na gaba shafi na bakwai muna burguje ne don lokaci yake cewa na'am nasalullaha ta'ala an yu'inahu shi wannan wanda ya rubutu nan wai kane shi ne ya rubutu yake a ta'arifa kan shi wanda ya wallafa littafi mai suna Muhammad salis thalith ibn Muhammad sani thani kane shi kenan yake cewa nas'alullah ta'ala an yu'inahu wa yahfazahu wa yahmihi wa yutila umrahu fi nashri wa gharsi mahabbati al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa yashfi al-walida amma yu'anihi kaga ka'ida yace wa yashfi al-walida mimma yu'anihi amma yadda muka faɗa Hausa ce yake yi amma kuma da Larabci shafi na gaba shafi na takwas na shafi na tara yana magana a ah, akan ah, shukrun wa takdir godiya da yake gabatarwa ga wa'inda suka mishi takririn wannan littafin daga cikinsu wani malam suna malam abdullah wai sananne ne sai yake cewa uqaddimu bi asdaqi ibarati shukri wa takdir uqaddim a ka'ida yace wa ataqaddamu bi asdaqi ibarati shukri wa takdir amma da muka fada hausa yake yi Allah subhanahu wa ta'ala shirya mu jami'an Uh, abu na ƙarshe uh, wanda wannan hakikatan yana da yawa cikin littafin nan shi ne yawan uh, amfani da yake da kana kana kana kana kana wa kana wa kana wannan hausa ce mu hausa mun kasance muna wuce an kasance an kasance wannan ibarar da kanta ya ɗauka mai da ta da larabci yana magana akan shafi na sha biyu na'am yake cewa wa ilman bi annani lastu minhum yake magana akan cewa shi baya irin tawazu yake yake cewa shi baya cikin taliban ilimi sai yake cewa wa ilman annani bi annani lastu minhum fi hadha zaman alladhi kunna na'ishu fihi wai zamanin da muka kasance muna rayuwa a ciki kaga wannan hausa ce azzaman alladhi kunna wai mun da muna rayuwa a ciki wannan hausa ce san sa hausa ce wannan Allah subhanahu wa ta'ala shirya mu jami'an zamu koma akan wasu 'yan baituka da zamu dan karanta na'am قصيدة تفرقو من سنة وضع وضع العواصم وهو شر عواصم صل صل من تحب وخالف العذال فالعذل يفسد للأحبة حالا صل فالمحبة عهدة وأمانة بين الأحبة ليس قيل وقال واعزم إذا ما رمت أمرا صالحا ودع التردد إن قصدت نزالا لا يدفع الأعداء إلا فارس يغشى الوغى ويقارع الأبطال فاحمل سلاحك فالأعادي أجلبوا صفوا الصفوف وقرعوا الأطبال أهل الضلالة شر من وطئ الحصى كم أفسدوا الأديان والأجيال نسبوا إلى الإسلام كل ضلالة وحشوا إليه الزور والأدغال شركا وأورادا ضلالا بدعة يتصيدون بمثلها الأوغال ويحاربون الحق دون هوادة ويؤمنون بحربه الآمال كم سودوا حربا عليه صحائفا ورموا عليه أسهما ونبالا منهم مداتي وهو أكذب كاتب يجد الكلام ويدعيه مقالا لا يخشى ربا أو يخاف قيامة يضع الحديث يزور الأقوال نصر الضلالة همه وسبيله لا يدري بينة ولا إمهالا وضع العواصم وهو شر عواصم يكفيك في وضع الحديث مثالا إفك وزور واختلاق حقائق فإذا بحثت وجدته دجالا في قلبه حقد على أهل الهدى فغوى وأوغل في الردى إغالا أغراه من أغراه من علمائه فغوى وأمل باطلا ومحالا كم صاول الحق المنزل واهم ضال فلاق الموت والأهوال لا يفزي عنك حملة من باطل لن تلق إلا ضجة فلالا عار العواصم لا يزال ملازما دهرا له هو سبة إضلالا عار على أبنائه عار على طلابه قصر الزمان وطالا خاب المقرض والمقرب والذي كتب العواصم والذي قد مال بالإفك ينتصر الضلال لأهله سيعود ذاك على الضلال وبالا من حارب الدين الصحيح فإنه لسواه يغدو عبرة ونكالا فاصبر ملاتي قد أهجت إلى الوغى أسدا جياعا ذادة ورجالا متشوقون إلى مقارعة العدا والشوق يغني أهله إن طال فاحشد خفافيش الطريقة وارتقب إن الهزابر غادروا الأغيال كوزا جنيد وناصر وسفيههم ذا الجنة المتهوكة المحتالة قصيدة تبيو آه، عنوان تشيني أركض مداتي فالمسير طويل أركض مداتي فالمسير طويل والحمل فيما تدعيه ثقيل درب الهداية لست قاطع سيره لو ظاهرتك وحوشها والغول كم راية عقدت كم راية عقدت لحرب محمد زالت هناك وجيشها مفلول كم من سلولي كذوب ماكر وكأنه الصديق حين يقول متلون متقلب متذبذب وعلى الشريعة سيفه مسلول رفع اللواء لحرب شرع محمد وسلاحه التزوير والتبديل قوم على غير الهداية نهجهم فهوى يطاع ومذهب مجهول في مذهب من كل شر قد حوى شرع ورب آخر ورسول فإلههم في أرض فاس قبره ورسولهم في كولخ مغلول قالوا بأن, بأن الكون شيء واحد لله في كل الوجود حلول وصلاة فاتحهم لقارئ وردها من دونها القرآن والتنزيل ولعابد الأصنام فضل موحد ولمشرك في شرعهم تبجيل دستورهم سفر الجواهر مرجع فيهم ووحي صادق مقبول سر الحقيقة بينهم متداول همسا وفيهم خفية منقول والله فاضحهم وهاتك سترهم ولهدم ذلك وحده المسؤول كم سن في وجه الشريعة سيفه باغ فخاب هناك وهو ذليل يغزون جيشا يقتدي بمحمد ولواؤه من تحته جبريل والله فوق العرش ينصر أهله ويمدهم من عونه ويديل جبل الهدى عن رغم أنفك راسخ من دونه غلب الرقاب تجول رغم المعاول والمطارق فوقه ما زال باق والعدو يشول فإذا أبيت النصح دونك فاقترب يا ابن الموالد فالكلام فضول wannan kuma ita ce ta ƙarshe wannan manzoma ce yanzu aka fara ta insha Allah za a kammala ta za ta yi abin da ya shafi nakt نون اللي اللتافن قبادة <laughs> آه، مطلع عند شينا الحمد لله الكريم الهادي الحمد لله الكريم الهادي إلى طريق الحق والرشاد نحمده جل على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى على على العرش بلا مراء برغم أهل الزيق والأهواء من كل غاو زائق منحرف عن شرعه لقوله محرف كما به سبحانه يليق كما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ودون تعطيل ودون تعطيل ولا تمويه أسماؤه صفاته تخصه في وحيه جاء بهذا نصه لا يشبه الخلق تعالى أبدا فكان أهلا وحده أن يعبد بل إنه منفرد الصف في الذات بل إنه منفرد في الذات منفرد الأسماء والصفات من على الأمة بالهداية من سنة صحيحة وآية وفقا لفهم السلف الأخيار المهتدين السادة الأبرار آل النبي والصحب والأتباع لهم على النهج بلا انقطاع ثم صلاة الله مع سلامه على نبي جن من غمامه وآله وصحبه وتابع لهم بإحسان على تتابع فلا تطع مبتدعا مضلا مضللا درب الهدى أضل كابن مداتي ذلك الكذاب المفتري والمدعي السباب المدعي لمالك والأشعري تبا له من جهمي مفتري مقلبا لرأسه دواما كأنه يخترع الكلام مراوق مكابر مغرور مزور بل نهجه التزوير ولن تجد مبتدعا رزينا كلا ولا كلامه رصينا لكن تراه خالطا مخلطا مجانبا نهج الهدى مفرطا والأشعري والإمام مالك وهو لكل منهما متارك في النهج والسلوك والعقيدة متبعا مناهجا بعيدا وليس إلا كاذبا محتالا مبتدعا مضللا دجالا ابن مألاتي قد أساء واعتدى مكابرا يأبى الرشاد والهدى أوحى له إبليس بالعواصم فيه أتى بالإفك والقواصم ليهدم السنة والتوحيد متبعا شيطانه المريد والله مخزيه ومخزي سعيه ومسمع هوانه أو نعيه عما قريب ليس بالبعيد نصرا لدين الحق والتوحيد لا يخلف الله تعالى وعده أن ينصر الحق مديلا جنده ويهزم الباطل والأعداء لو ملأوا في الكثرة الأرجاء زام سيدنا إن شاء الله عز وجل آه، الله سبحانه وتعالى مكفاتا ومن دمك فدا الله يبوه ملادا وما منع الدعاء الله شريع يقوم babban abun da muke jan hankali a kai duk da an ga ana magana a kan larabci yadda malam bashir ya faɗa ka'idar larabci ai addinin musulunci da larabci ya zo duk mutumin da ya san ba shi da ido a kan larabci kuma zai zo magana magana aƙida a kan wasu mas'aloli manya manya wani abun kunya magana ta ƙarshe a da wannan suke cikin littafin nan kowa ya san cewa gaskiya ba ta buƙatar ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah ba sa bukata ka musu ƙarya don ka kare su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafa dalilai na cewa shine Allah kuma shi kadai na abun bauta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annabin gaskiya dan haka in kana so ka kare gaskiya iya abun da yake na gaskiya shi za ka faɗa amma ƙarya da ƙage da kazafi wannan ba zai goyi bayan kowa ba kuma ba zai taimaka kowa ba muna musu nasiha muna musu nasiha hakikatan wannan littafin abun kunya ne wallahi duk wanda yake da hankali da isaf yanda ya cika wannan littafin da kairere da tattar makarkaru da gana da gana. in dai kaga malam mai mai malam madatai bai yi kuskure na larabci ba ba larabcin shi bai gani ya kawai da ku amma in zai yi rubutu sai ku wannan Allah subhanahu ta'ala shirya mu jami'an Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu alaikum ‘yan uwa, kamar yadda kuka gani lokacin da muke karatu, akwai manya-manyan bakinmu suna zuwa, kuma a gefe na a baya na za ku ga manya-manyan malamai, wanda ya kamata na gabatar da su don ku ji da su a muke tare. Don gobe muna da lacca mai ƙarfi. wacce za a ruguje wahadatul wujudu min juzuriha daga tushe sannan kuma lacca ta jibi kuma akan hakikatul muhammadiyya insha Allah wato a gefe na akwai babban malaminmu idan kuna neman profesa na jawahirul ma'ani Shi ne al'ilmu zinatul fata malam ahmad maiduguri tun daga maiduguri ya taho nan kano dan ya zo ya bada wannan gudunmawa din yana gefe na gashi na malam ahmad al-ilmu na san na san za ku san shi malam ahmad wato Allah ya yi masa baiwa ta littattafai da yawa ba ma jawahirul ma'ani ba amma bil akas muna keɓanta a jawahirul ma'ani ne saboda duk duk taron ɗarika wallahi sun san shi akan jawahirul ma'ani kuma suna tsoron sa kai. eh sun san shi akan jawahir ma'ani kuma sun yadda ya iya kuma suna jin tsoronsa akan jawahir ma'ani don duk lokacin da ya shiga gidan wani a cikin social media idan suna gabatar da karatu to galibinsu in ya shiga gidansu suna karatu idan ya nemi ya sa musu kalma a baki abin da suka faɗa sai su shiru sai ga mutum ya zama kurma kawai da fa karatu yake yi amma sai ga jera yana mm, mm. wala abin zai baka wa mamaki mala alkanawi shaida ne zai ga mutum ya zama kurma sabida idan ya tabbatar da abin da ya faɗa idan ka tabbatar da abin da ya faɗa abin da ka faɗa in ka tabbatar da shi sai ce to akwai shi a jawahir ma'ani sai ce bude saba ta kaza shafi na kaza eh, mujalladi na kaza sai karanto maka sai kuma ka rude wato akwai wani babban dan bid'a bana mantawa ana ce masa koza za ku dinga jinsa to wannan koza din akwai wani damka da malam Ahmad ya yi masa wato abin da zai baka mamaki zuwa yayi yanewa shek binibas ya ne masa sharri wai ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wulakantacce haka ya yake wa binibas sharri bayan binibas da ya larabci cewa yi ya fassara ayan nan da Allah yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi kararin makin ma'in mahin a larabci tana ɗauka ruwa wanda yake za'if mai rauni amma sai juya ya fassara mahin din nan wai ya ce wulakantacce har ɗora hannu yake yi aka mutane suna ta mamaki sai malam ya shiga sai ya ce da Allah wai bai ba ya faɗi wannan kalmar ya kafurta ne sai ya ce a ya fa ya kafurta ya ce ya kafurta ya eh. sai ya ce to shehu tijjani ya faɗi wacce ta fita sai ya ce a ina sai ce to shi sai ce to ai shi ta kalmar mahid ta zo a cikin alkur'ani amma ita kalmar da shehu tijjani ya yi amfani da ita kazira yau manzon Allah amfani da ita kazira kazantacce kuma babu inda ake amfani da ita ita wannan mahid tana ɗaukar fassarori amma kazira ba ta ɗaukar wata fassara wallahi sai mutumin nan fatahayyara sai ruɗe sai shi ne gabatar da abin shi ma ya ruɗe ya ce shehu tijjani ya faɗi wannan da karshe yadda aka san yan biyu faɗa yanzu suna ƙoƙarin su ga kuskuren ɗan uwansu ba su abin da maballanta na su sai ce wai shehu tijjani a girmansa shi zai iya faɗan kalmar amma shi ba zai iya mamaye mai ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shine wannan shine malam Ahmad ba zan jika ko da suru sannan kuma a gefe na akwai can idan muka koma za mu ga wanda ya gabatar da lakca sannan malam bashir umar argungun wanda ya gabatar mana lakca yanzu wanda malam bashir ai kun ji shi ko kun ji shi ko to wallahi kaɗan kuka ji wallahi kaɗan kuka ji in dai malam bashir ne to saboda haka a gurguje sai kuma ibn kafir ibn kafir ya zo daga zaria gashi muna tare da shi ah, shi ma babban malamin mu ne wanda idan kaji yadda yake hakaito littattafai na salaf yana kawo dalilai wallahi za ka sha mamaki da kuma yadda yake ƙoƙarin baya wa sunna kariya sosai sannan kuma akwai malam shek Ibrahim ga shi nan a kusa da mu dakta kenan sannan kuma akwai Muhammad Sani Zaria sannan kuma ga babban ango wanda munasabar wannan abin da muka sa na wannan lakcocin sabida daurin auren da za a yi na ashek anna'isi ga shi nan murtaza anna'isi insha Allah gobe za mu je daurin aurensa shi ma idan wajen waka ne dan yanzu ina ganin ba za mu tashi ba sai ya dan taba mana wani abu sha Allah ga kuma malam Anas Idris eh to waɗannan ga kuma likitan mahaukata ya koma baya ya kuya kun gan ko to ba sai an ga tun da kun ganshi shi malam alkanawi sannan sai wa na so mada sannan kuma sai mada a ga mada abubakar akaramakan lawo ya aka shige ga mada abubakar akaramakan lawo to Allah ya saka da alkhairi to da dai sauran malamai Allah ya saka muku da alkhairi yan uwa musulmi lokaci ya yana dab da ya cin mana saboda na ga tara ta kusa kuma akwai abubuwa da da ya kamata mu gabatar to amma gaskiya za mu takaice su saboda lokaci yan uwa musulmi babban abin da nake so mu ɗauki wani makami guda biyu mu ɗauki wani makami guda biyu ga 'yan bid'a wato duk yadda za ka yi ka gane 'yan bidi'a ka gane wannan yana so ya matar da ku da bidi'arsa to shi ne akwai ka'idoji guda biyu ka'idan nan guda biyu da ita ake gane 'yan bidi'a malamai suka ce al'ahkamu shari'iyya taftaqiru fi a al'adillatu sahihati sariha wato idan ka ga dan bid'a duk abin da wannan littafin ya kunsa wallahi za ku ga abubuwa ne guda biyu kada ku ƙara kada ma na uku duk abin da yake kawo a cikin littafin nan ɗayan biyun nan ne wato duk lokacin da ɗan bid'a yake so ya kare bid'arsa to zai yi amfani da hadisi mai rauni ko kuma hadisi na kirkire ya kirkiro hadisi ya kare bid'a da shi maudu'i kenan wanda aka kirkiri karya, aka jingina wa manzon Allah wanda ake cewa wal kadhibul muhtaliqul masnu'u ala nabi fa zalikal maudu'u to wannan shine babban abin da dan bid'a yake rika shi yasa malamai suka ce su hukunce hukunce na shari'a wajen tabbatar da su suna buƙatar dalilai sahihai fayyacaccu wanda suka fito fili suna buƙatar dalilai ingantattu tabbatattu wannan wannan dalili na farko kenan to dan bid'a abin da yake cikin wannan littafin yan uwa duk dalilai ne duk abin da zai kawo ma dalili to wallahi za ga dalili ne mai rauni za a ga dalili ne mai rauni yanzu kaga idan ka koma za ka ga ya yi bayani akan tawassuli a cikin wannan littafin Ya yi bayani akan ziyarar kabarin manzon Allah to ka koma ka je ka gani duk hadisan da ya kafa hujja da su za a ga hadisai ne masu rauni tawassulu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim haka za ga haka za ka ga a wajen bayani akan ziyarar kabari abinda da hadisai ne an ya dinga kawowa a ciki to wanda kuma in za ka kafa dalili na shari'a ana buƙatar dalili ingantacce sannan kuma abu na biyu wanda za ka rike ka kama ɗan bid'a da shi Shi shine shar'iyyatu shay'i bi aslihi la tastalzimu shar'iyyatu shar'iyyatu wasu yi. wato shar'anta wani abu abin da yake a asalinsa shari'a ya tabbata bayan da za a yi ka ɗauko shi kuma a wani waje ka kafa hujja ne misali karatun fatiha kaga ai tana da falala kuma ana karanta fatiha ko tana da falala kuma kana ana karanta fatiha shari'a ta tabbatar da ita kuma karatun alkur'ani ne sai yanzu ka kirkiro kanka idan mutum ya mutu sai ka ce za ka dinga zuwa bakin kunnensa ka karanta masa fatiha kafin abin ne shi sai ka je kunnensa ka karanta fatiha su bakwai to ka ga yanzu ba magana ake akan fatiha ba me ake magana akai karantawa a kunnensa to ɗan bid'a in ya zo sai je karanta fatiha in kayi magana sai koma yana kawo ma dalilai na cewa fatiha aya ce ta cikin alkur'ani ita ce sababul masani wala kad naka sab'an min almasani kaza ya ta kawo maka wannan dalilan ba a shi ake magana ba dan uwa wai da ka zo kake karantawa a kunnen shi ake magana ina ba ta muna ganewa mu dauki maulidi maulidi dan me suke yin maulidi saboda san annabi ko san annabi wajibi ne mu a ka'ida in ba ka san annabi ma kai arne ne in ba ka san annabi kai arne ne amma shin wannan a yi taro a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye shi ne soyayyar annabi ba shi ba ne shi ne shari'iyyatu shari'i bi aslihi la tastalzimu shar'iyyatahu bi wasfihi asalin abin asalin san manzan Allah wajibi ne dole ne Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhir tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaddi wa tusabbihuhu bukratan kaga dalilai muna da shi na musu annabi amma ya za a yi san shari'a ta nuna maka yadda za ka yi san sai kai kuma ka kirkiro ka a'a maulidi ma shi ma san annabi in ma baka maulidi baka san annabi sai mu ce wa ya gaya maka ai kaza da to duk abin da zaka kawo har yanzu baka zo da gabba. to saboda haka waɗannan ka'idojin guda biyu yan uwa ku rike su ka'idoji ne waɗanda zaka rushe dan bid'a da su waɗannan ka'idojin guda biyu sun isa yanzu insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan nemi Ibn Kasir a dan Lami Ibn Kasir zai zo ya dan tofa mana minti biyar zai dan yi mana jawabi sannan kuma mu nemi ango ya rufe mana waje insha Allah wata ta mu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

A yan uwa masu albarka manya-manyan malamanmu musamman manyan malamanmu da suka gabatar da lacca Allah madaukakin sarki ya saka musu da dubin alkhairi babu wata magana wanda za a iya ƙarawa akan abin da suka faɗi dukkan abin da suka faɗi ya riga ya wadatar fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa ya amfanar ya zamanto kuma sanadiyar samun su duniya da lahira abin da kawai zan faɗa shine Ah, ya kamata a ce shi wannan bawan Allah da aka yi magana a kan shi ah, a sabon mashi da aji wanda za a fara mashi karatun littafin na tun daga littafin ajirumiya kuma insha Allah ta'ala za mu tunani akan wannan da izinin Allah Allah madaukakin sarki ya mana jagora assalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah to lokaci ya jago malam muta muta sai ka ango sai yayi magana gobe za mu rantsar da shi ne ango za mu rantsar da shi gobe insha Allah bismillah murtada annaisi masha Allah je mun sha umsiya na na waƙoƙi wanda aka yi na ango to ma da shi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa wanda ya ƙaddara mana ah, a a cikin wannan muhabara mai tarin albarka wanda wannan muhabara ta gudana a cikin jagoranci na wannan lajina mai tarin albarka lajina ta sautin tauhid wanda babban malami a sheikh a sheikh kakisu ramadan <laughs> Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da tofiki yake jagorantar zaratan matasa ake kutsawa loko da saƙo ake kwankwasa kowace irin kofa ta wani gausi yake ko wali ko wane ne a kwankwasa ya fito a rankwashe kansa <laughs> a tsirar wani <laughs> to Allah ta'ala ya saka da alkhairi ah, ni ba abin da zan allaka a kai duba da na zo a makare daman a shek malam bashir Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya gabatar da gwanagwanan bayanai eh, na zama uzuri ban samu da gabato da wuri ba sannan a karo na biyu a sheikh a sheikh abu abdurrahman a sha'ir al'adif alfaz ya gabatar da jawabai masu matuƙar muhimmanci wanda ƙarshe ƙarshen su Allah ta'ala ya kaddara na na saurara illa kuma na ji wato asuyuf asuyuful bawatir wata aka saka akan shi wannan takardu da aka tattara da sunan littafi nan ba za a kira shi da littafi ba bai cika sharaɗai na littafi ba wanda kawai dai takardu ne ya jajjera yi musu kwalliya ita ya yi littafi eh takardu ne kawai da kwashe-kwashe da ɗebe-ɗebe wannan ƙa'ida ta littafi wannan ba littafi ba ne yau abu sa musala na malamai aka yi maganar littafi to shine littafi amma wannan kwashe-kwashe ne duk an je da malamai suka baje koyi ko suka tarwatsa duk abubuwan da yake akwai haka in littafi ne zai tsaya kyan a ce wannan littafi ne ga kawa'idar da ake rubutun littafi amma a bisa manhajiya na rubutu yadda ake rubuta littafi na ilimi ba haka ake ba faduwarsa ta farko kenan to daka duk mutumin da yake da man dan koyo kai kansa wani level na karatu ya nada wa kansa rawani da kansa kaga du zai ba amma mamaki bane in ya tsinci kansa a cikin irin waɗannan al'amura na abun kunya yau kaga a takaice kawai yana bata mana sunan garin mu kawai yana bata mana sunan garin bai kamata a ce daga malam bashir ya ya hauro yau yau shi daga malam bashir ya ba mu ji daɗi wallahi ba mu ji dadi ba ana bata mana sunan garin wallahi tallahi malam bashir ya gangaro daga can garin argungun ya to ya yi mana biki wanda kaga ai abun kunya ake ja mana ya kamata dan Allah a takaita irin waɗannan sala da ake yi. bai kamata ba wallahi sai sai a ta jin sai mu ta jin kunya ai ta sakar abubuwa da sunan eh, sunan ilimi ko karatu nan ko ba ilimin bane ba karatun bane wani koyi dai a dai buga dai a samu hanyar ciniki da za a ce dai ga abubuwa sun zo ko to Allah ta'ala ya sa mu dace <laughs> eh, ina godiya sosai da wadannan tuna da aka wannan gaggami za kuma khairu a sarai 'yan uwa laifin daɗi karewa wato abin da malam ya bara wallahi haka ne magana ta gaskiya Kano gari ne na ilimi malam magana ta gaskiya gari ne na malamai yanzu abin da zai baka takaici akwai malamin da mun san malami ne bi ma'anar kalima malam uwaisu amma an rubuta shi a nan kaga an ci mutuncinsa wallahi ya kamata malam uwaisa a goge shi a cikin wannan littafin da aka rubuta a ce ya duba wannan littafin kuma da irin wannan kwamacala a ciki wallahi abin kunya ne cutarsa aka yi ni abin da na fi zato abin da na fiye zato shine malam uwaisu burin-burin aka yi masa don gaskiya yana da amana ta ilimi yadda muka san shi amma sauran kawai su an nuna musu an ce ai an taba mutanen sai suka ce ya yi kyau aka yi abu da aka jige aka ce aje a yada shi to ai ya kamata idan kun ji an taba mutanen ya kamata ku dinga dubawa yanzu tunda ya ce ya yadda wannan littafin bai yi ba ya ce zai yi na biko ko to da Allah muna ba da saƙo muna nasiha cewa in ya yi na biyin a duba shi sosai don ya larabcin ya dinga karantuwa eh akalla ma dai inda a ce larabcin ya sha to falillahi alhamdu sai mu koma mai ta kuma kwankwasa akan akida to amma yanzu larabci ma bai sha ba kuma ina zaka tafi akida kana ta walar da kanka wanda dama ka san a akida dama zero ne a akida zero ne to dama idan muka zo akida shine za mu dinga gyare-gyare to larabcin ma bai sha ba kuma abin da yasa yan uwa wallahi muka takaita a larabci saboda kullun ihun su larabci larabci lugal arabiya lugal arabiya kuma tabbas za a ga galibin su in sun je jami'a lugal arabiya ita ake yi ita ake yi to sai muke so mu nuna musu a lugal arabiya ma ba inda kuka je yanzu ka duba mana abu abdurrahman waɗannan a 'yan kwanakin nan yayi wannan manzuma ɗin ya wake su gaba ɗaya yanzu littafin ma da kurakuran da yake ciki zai wake shi zai waƙe littafin za a wake da kurakuran da aka tafka a ciki ku duba irin waƙar da yi yanzu duk a cikinsu za ka ga duk ana ihu ko ba wanda zai iya ɗauko waƙar ko abin da malam bashir ya faɗa ko abin da ya ce zai nakadi a kai kuma malam murtala anna'isi shi ma ya fara rubutu akan littafin wato ni sai nake ganin rubutu akan littafin kamar akwai bata lokaci ma a ciki saboda wani zubin kana rubutun mutumin da yake da istikama ne ma yake da tsayuwa akan larabci to wannan me za ka wai malam da Allah rubutun da za ku yi akan larabci za ku yi ne ko akan aƙida ya kamata ku gaya wa mutane ya kamata saboda abubuwa ne guda uku yanzu ni kaina da aka bani manhajul ba'as na littafin wallahi zero ne malam ka'ida ta manhajiya academic to zero ne wannan littafin eh wallahi zero ne to kaga idan za ka rubutu akan nakadi akan wani littafin sai kaga wai ina za ka ina za ka taba ne shege da hauka kenan ko sai ka ina za ka taba can za ka tabo nan za ka tabo nan za ka tabo ina za ka taba wannan shine Allah ya sa mu dace yan uwa musulmi insha Allah anan za mu tsaya kuma a tara gobe insha Allah wanda yake da nesa za a haska a cikin shafukanmu da muke da su na na alkanawi da kuma dabo tv da kuma sautin tauhidi da kuma shafin al'ilmu zinatul fata da kuma shafin malam bashir umar argungun da kuma na malam anas duk shafukanmu insha Allah za a haska wannan karatuttuka din wanda za mu gobe gobe za mu dira ne akan wahadatul wujud wahadatul wudu a dakata ne can da dakata za mu leka da kasan sai dai a yi hakuri wato abin da ya sa kanance tana da girma dole suna buƙatar su ma a kai musu wannan gudunmawa to can dakata ne za mu je insha Allah sannan kuma lacca ta uku za mu yi ta a kura fa'un rashidin eh kura fa'u nan masallacin malam abdul wahab imamu ahlu sunna wal jama'a anan zamu gabatar da haƙiƙatul muhammadiyya kuma eh insha Allah kwana gandoji wannan na san za ku iya karasawa kwana ganduji. eh tsakanin magar da isha ah, a eh, gobe za mu yi a dakata jibi kuma shine kwana ganduji eh wajen malam abdul wahab Allah ya subhanahu